أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد wa السلام Allah subhanahu الله وبركاته الله سبحانه وتعالى da مثل سادة إنكم سنة الجراوسة mana yammacin wannan rana ta Laraba, goma sha uku a watan ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga mahaifarsa birnin makka zuwa madina shekara 41 bayan 1400 wanda ya daidai da shida a watan biyar na miladiya ta 2020 a kalandar albashi domin ci gaba da wannan darasi na littafin Allah mai tsarki alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado har yanzu muna cikin suratu ali imran za mu tashi kan aya ta 149 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين نعم ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريق إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ما زال السياق في أحداث غزوة أهد وقد روي أن بعد المنافقين لما رأى هزيمة المؤمنين لما رأوا هزيمة المؤمنين في أهد قال في المؤمنين ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم ولو كان محمدا نبيا لما قتل إلى آخر ما من شأنه أن يقال في تلك الساعة الصعبة من الاستراحات التي قد كشف عنها هذا النداء الإلهي للمؤمنين وهو يحذرهم من طاعة الكافرين بقوله جل في علا ya يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا kasiri har yanzu su ayoyi ba su gushe ba suna yi mana bayanin abinda ya faru wato a wannan farfajiya ta uhudu ranar da aka yi wannan karan batta ko ranar da aka wannan haduwa wato tsakanin ɓangaren wato muminai da kuma waɗancan kafirai an rawaito cewa wani ko wasu daga cikin waɗannan wato munafikai lokacin da suka ga wannan karaya da nasara da ta kwace ga muminai wato cikin wannan yaƙi ko yanayi ko lokacin wannan yaƙi wato na uhudu sai suke biya domin an bazama wato su wasu sun kama hanyar wato madina wasu sun koma gefen duwar wasu wato sun naɗe lokacin da waccan kururuwa ta shekan da aka yi aka ce an kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya daɗa kawo rauni ga kan rauni dama an samu rauni da an ci nasara ana tattara ganima sai kuma ainihin wato wannan hanya da aka toshe ko ako abdullahi bin jubair tare da sauran waɗanda suke tare da shi suka tare wanda daga baya suka samu saɓanin da suka sauka suka bar wannan hanya khalid bin walid ya zago ta nan ya yi wa ainihin masu tattara ganima kofar rago aka ji kawai suka ji an shigo musu ta baya da tsara da suka da kisa wannan ya firgita su ya faza masu cikin wannan sai gashi ibnu kumai'a yana kuma kururutawa shekan yana kururutawa cewa ai an kashe annabi muhammadu don haka sai ya zama takaici akan takaici bakin ciki da bakin ciki bakin cikin wato rasa nasara da aka fara samu kamar yadda ayoyin gaba za su nuna mana da kuma karya da aka yi da kuma wannan garima da ake tattarawa ta kwace kuma ga babban bakin ciki ya daɗa faruwa cewa an kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ƙarshen abin da ya faru na wannan tashin hankali da hatsaniya da yanayi a wannan lokaci mai tsanani da abubuwan da suka faru to shi ne ainihin wato waɗanda suka kama hanyar madina ko suka isa madina ko kafin su isa madina suka haɗu da wasu daga cikin wato munafukai sai suke ce da su ai yanzu tun da abin nan ya faru an samu ainihin wato a wannan karawa har shi kansa annabin da Allah ya aiko an kashe shi ai sai ku koma aje a samu abdullahi ibn ubay ibn salul shi kuma ya samu abu sufyan a zauna a yi sulhu kowa ya koma akan addininsa na gargajiya a ci gaba da rayuwa irin wacce ake yi kaga wannan shawarar da munafukai suke biyawa muminai ba kyakkyawar shawara ba ce gurɓatacciya ce mummuna ce sai Allah maɗaukakin sarki sai ya kira bayansa masu imani wanda suka samu wancan tashin hankali da rafkanuwa da girgiza da firgita da shiga wani hali da kuma wannan shawarwari da su ainihin munafukai suke basu sai Allah ya kira su da suna na imani ya ce ya ayyuhal ladina amanu ayyaman amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasula wanda suka yi imani da ubangijantakar ubangiji subhanahu huwa ta'ala cewa shine mahaliccin kowa da komai suka yi imani da hmm. Hmm. allantakarsa cewa shine abin bauta da gaskiya suka yi imani da manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ne manzo ne Allah aiko shi da addini na gaskiya Allah ya musu wannan kira da wannan suna na imani dan su ne za su karɓi wannan umarni su fanta. sakamakon imanin da suke da shi Allah ce in tuti ullazina kafaru in har kun yi da kuka yi da'a ga waɗannan ainihin wato kafirai ko waɗannan ainihin wato arna waɗanda ainihin wato suka ba ku wannan shawara cewa ku koma gida ainihin wato ku nemi sulhu tare da ainihin wato a abu sufyan jagoran munafikai jagoranci a je a samu sulhu tun da an kashe annabi Allah ce to idan kuka yi da'a ga waɗannan kafirai cikin abin da suka kawo muku na wannan shawara har kuka karɓe ta to ruddukum ala aqabikum za su mai da ku baya za su ciyar da ku baya za su riddantar da ku ku yi ridda fadan kalibu ku wayi gari hasirina kun yi asara anan wannan lafazi da Allah maɗaukakin sarki ce in u fariqan min allazina utul kitab in u in u allazina kafaru eh, Allah ya kira masu imani yace in kun yi da'a ga allazina kafaru allazina kafaru dinnan ko wajhul munasaba kamar yanda ya gabata cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana umarni kenan cewa da koyi da mutanen nagari da kuma ainihin wato muminai waɗanda suke koyi da salihai da annaba da manzanni wato ai koyi da su cewa in kuka basu kuka yi da'a ga allazi na kafar waɗanda suka kafirce ubangiji subhanahu wa ta'ala za su mai da ku wato fatan kalibu khasirin wayi gari kun yi asara matukar za ku karbi shawararsu za ku wato umarninsu to za su riddantar da ku su juyar da ku su mai da ku kafirai cikin wannan aya da ubangiji su subhanahu wa ta'ala ya wannan kira ga masu ma'abuta imani cewa in matukar za su yi ɗa'a ga kafirai wato za su mai da su baya za su riddantar da su za su mai da su wato su ba addinin su su ma su koma su zama kafirai ko ainihin munafukai irin su matukar za su karɓi shawararsu. shine al'allama shekh abin nan al'allama shekh mustapha al'adawi ya wani iktirahi cikin wannan aya dangane da wannan tafsirin wannan aya a cikin wannan tafsiri nasu a tafsirin da ta'awilin tanzi sai yake nuna cikin wato tambaya da yi cewa shin da'a da wato muminai za su yi wa kafirai wato cikin dukkan abin da kafirai suka kawo ko suka ba da shawara da shi ɗan muminai sun ɗauka masu imani sun yi aiki da su cin za su kafirta an fi ashiya a maksusa ko kuma wasu abubuwa ne aka keɓe cewa in muminai sun karɓi shawarar kafirai anan nan za su kafirta amma akwai wasu abubuwa wanda idan muminai sun karɓi shawarar kafirai a nan ba su kafirta ba shin an keɓe wasu abubuwa ne ko kuma ɗin ɗa'a. duk irin da'ar duk abin da kafiri zai faɗa a yadda aikata aiwatar an kafirta ko kuma sai waɗansu abubuwa ke bantattu ban da waɗansu sai ce allazi ya zaharu li wallahu a'lam cewa abin da ya bayyana gare ni in ji shi al'allama mustapha al'adawi wallahu a'lam ya ce annaha maksusa wannan da'a ke bantacciya ce bi umuriddin wadda ta shafi al'amarin addini wa ma ya ta'allaku biha da abin da yake rataya da addini ba abin da ya rataya da duniya ba ko kuma wata alaƙa ko dangantaka tsakanin wani kafiri da musulmi ya kama misali cewa a wayi gari mutum ne musulmi yana da mahaifi kuma mahaifin nan nasa kafiri ne bai musulunta ba idan wato wannan musulmi wanda mahaifinsa kafiri ne in mahaifinsa ya kira shi ya sa shi wani aiki ko ya ba shi wani umarni wanda aikin nan ko umarnin nan na duniya ne bai shafi addini ba shi in yi masa da'a sai a ce ya kafirta ya nuna abin ba haka ba ne in yi wannan bai shiga karkashin kiran wannan aya ba ashe idan aka ce ga ɗa wato mumini ga kuma ainihin wato uba kafiri sai uban nan ya kira ɗansa ya sa shi wani aiki ko ya ba shi wani umarni matuƙar umarnin nan bai shafi addini ba bai shafi addininsa ba bai shafi aƙidarsa ba bai zama saƙo ba wani umarni ne da ya shafi duniya je ka yi min kaza ko ka min kaza ko zo ka ji kaza ba shi da alaƙa da addini wannan ba za a ce masa ba ba za a kafa masa hujja da wannan aya ba a ce ya bi ya yi ɗa'a ga kafiri shi ma ya kafirta a'a ɗa'a keɓantacciya cikin abin da ya shafi addini kamar yadda waɗannan munafukai suke gaya wa ainihin wato waɗannan muminai sahabbai da suka gudu sakamakon wancan firgita da abin da ya faru suke cewa ku zo mu koma madina a kira ibn salul a zauna a tattauna da shi a shugabantar da shi a je a samu abu sufiyana a tuba a yi sulhu a koma addinin gargajiya kaga wannan kafirci mai karara suke musu umarni da shi shine Allah ya ja kunnan su mummune a nan ya ce ya ayyu hallazina amanu in tuti'u na kafaru matukar za ku yi da'a ga waɗanda suka kafirta irin waccan da'a da aka faɗa ya kum ala aqabikum za su mai da ku baya za su kawo muku cikas za su riddantar da ku fatan qalibu khasirina waye gari kun yi asara sai Allah ce balillahu maulakum wa huwa khairun nasiri. ubangiji subhanahu wata'ala sai ya daɗa wato jan kunnen wato su muminai cewa abinda zai sa su yi waɗannan kafirai ɗa'a ko ake son su yi waɗannan kafirai ɗa'a wato nasara da agaji da taimako suke nema in dai nasara ce wato ko da agaji ko da taimako ai Allah ne mai ba da nasarar nan balillahu maulakum kaɗai Allah shine majibincin lamarinku ya ku muminai da haka fa a tsi'uhu ku yi da'a gare shi wala su tsi'u a da'ahu kada ku yi da'a ga makiyansa wa in arattum an tatlubu nasara bi ta'atil kafirin idan kuma kuna son nasara kuna neman nasara da yi wa kafirai da'a to ku sani fa inna Allah shi Allah shine khairun nasirina mafi alkhairin masu ba da nasara ya zo a wata kira'a wa kamar yadda wani kira'a ta zo balillahu maulakun wata kira'a ta zo da balillaha da nasbi ismul jalala aka yi nasbinsa ai balillaha maulakun a wannan kira'a zai zama cewa maf'ulin ne ne fi'ilin muqaddar wanda za ka kaddara shi da taqdiruhu bal atiullaha maulakun fahuwa a ahqqu bi ta'atikum min minan kafirin a waccan wato fassara kenan ta nasaba ga ainihin wato lafzin jalala cewa ai an kaddara tabbas Allah shine maulakum majibincin al'amuranku gaba ɗaya duniya da lahira tunda Allah ne majibincin lamura to fa huwa ahaqqu bi ta'atikum min al shi ya fi cancanta ku yi masa ɗa'a da biyayya fiye da kafirai da munafikai cikin wannan sai ya zamanto har yau raddi ne ga waɗanda suka faɗi waccan magana lokacin da waccan wato rashin nasara ya faru suka ce a je a samu wato ibn salul suke karban shawara waɗannan munafukai ko kafirai a samu ibn salul a tuba a koma wajen abu sufyan don haka a meka wuya domin a koma gidan jiya a koma gargajiya tunda ma gashi an yi kururuwa sun ji ana cewa manzan ma an kashe shi a wannan farfajiya sai allah ya ce ne سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين نعم ونجي تبارك وتعالى هر يوم يتي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa ma'awahum an wa ubangiji tabaraka wa ta'ala lokacin da wato waɗannan muminai suka bi wannan umarni na ubangijinsu ba su yi ɗa'a ga waɗancan kafirai ba suka gano wancan kuskure domin ana cikin wannan sai suka ji kira na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan an ce musu an kashe shi sai suka ji manzon Allah yana cewa ilayya ya ibadallah ilayya ya ibadallah ku dawo gare ni ku bayan Allah kowa sai hankalinsa ya dawo duk wanda wannan kira ya kai kunnansa da wanda yake hanya da wanda yake tsaye da wanda yake zaune da wanda yake koye gaba ɗaya sai aka dawo sai aka juyo sai aka dawo an ji waccan kururuwa da shaidan yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ji sautin sa yana cewa a dawo a dawo don haka sai suka ansa kiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama nan take suka dawo sakamakon dawo da suka yi shi kuma abu sufyan yana can ya kai wato ya kama hanyar makka wato da lindinarsa duk da bayi nisa ba yana nan tsaye suna jin takaicin abin da ya faru gare su cewa har yanzu fa ba su ɗauko fansa ba dan sun kashe mutum saba'in su ma an kashe wajen ashirin cikin nasu sannan kuma ba su kama mutum saba'in ba yadda su an kama nasu saba'in don haka har yanzu ba su ɗauko fansa ba lokacin da aka je yakin uhudu ai su ba su iya wato samun mutane waɗanda suka kashe da yawa ba kamar yadda aka kashe musu mutum saba'in yanzu ya kamata in suka je makka wani labarin za su bayar na nasara me za su faɗa su ce sun ci nasara su zo a yi munna a yi buɗa a yi biki a yi shewa a ji daɗi ai ba su kawo komai ba suna tunanin su dawo to ubangiji subhanahu wata'ala ya wannan kira ga muminai manzan Allah ya yi kira suka ji sautin manzan Allah suka dawo sai ubangiji ya ce to sanul fi qulubil ladina kafarun ba. ubangiji ya ce subhanahu wata'ala da sannu za mu sanya tsoro da firgita cikin waɗancan kafirai cikin zukatansu za mu sa musu tsoro don suna tunanin su juyo su dawo Allah ce za mu sanya tsoro a cikin zukatansu sakamakon bima ashraku billahi sakamakon shirkar da suka yi da Allah ma lam yunzil bihi sultana abinda Allah bai saukar da hujja akai ba yace abota wurin Allah ko abota gunki ba ai Allah bai saukar da hujja akan haka ba amma suke bautar wani Allah sakamakon wannan ubangiji subhanahu ta'ala zai jefa tsoro ainihin wato a cikin zuciyarsu za su yi tunanin su dawo amma wannan tsoro da firgici da zai shiga zuciyarsu zai sa ma ba za su iya dawowa ba Allah ce kuma in sun mutu akan kafirci wa mun naru makomarsu ita ce wuta Allah ce wa bi'sa masu zalimi tir da makomar wato azzalimai idan ta kasance wato wuta ce makomar azzalimai wato ita ce azaba ita ce wato wuta Allah ya da ita ya ce tir da ainihin makomar waɗannan azzalimai waɗanda suka zalunci kansu da wato bautar wani Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ta'addanci ga addinin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wannan ayoyi sai muka fahimci wato abubuwa guda uku ko hudu ko ma biyar abu na farko wato haramin ne yi wa kafirai da'a a zarce cikin duk abin da suka kawo duk abin da kafirai ko arna ko munafukai ko majusawa za su kama a matsayinmu na musulmi mu kalle shi tukunna ya yi daidai da addininmu bai saba ba shawara ce ra'ayi ne wasa ne menene idan ya dace da kyawawan al'adunmu da addininmu to sai mu karba amma in ya ci karo sai mu mayan musu abinsu ko mu watsar da shi amma mu zama mun me kauya kamar yadda rayuwa take tafiya a yanzu ga baki ɗaya duniyar musulmi ko ina an meka wuya ana jagorantuwa ga ainihin wato duniyar kafirai idan aka samu rigima tsakanin musulmi da musulmi ko ƙasa da ƙasa ko ƙasashen musulmi ƙarshe sai wannan rigima sai a kai ta a ce a kai ta majalisar ɗinkin duniya nan za a ware ta idan yan wata ƙasa suka yi kore ga shugaban ƙasarsu ko suka sauke shi ko suka masa juyin mulki kamar irin abin da ya faru a sudan shi su musulmi ne shugaban ƙasar musulmi ne amma sai ake tunanin wai a wa kotun duniya ta heg ta hukunta shi a nan ya cancanta a masa hukunci na farko ba a kalli ko da yana da illa yana da sharri yana da laifi alkhairin da ya musu ya fi laifin da ya musu sannan ko da ya yi musu laifi su kalli aƙidarsa da addininsa da su gaba ɗaya wanda suka kifar da shi nan ku duk ki ɗayansu musulmi ne saboda ma ƙasar ta daɗa zama tsantsa ta musulmi aka zo aka yi a awari aka ware kudancin sudan aka yi mata ƙasa da daban wanda nan ne kusan wanda ba musulmin ba majoratinsu su ne 'yan wancan ɓangare na kudanci suka koma ɓangare suna cin gashin kansu da ƙasarsu da shugabansu daban wannan kuma ainihin wannan bangare na arewacin sudan shi kuma ainihin wato shugaban kasar musulmi ne kusan wasu abubuwan ma da yawa suna kamanta shari'a ta musulunci to da aka samu abin da ya faru gare shi na kuskure ko miye aka ci nasara bayan ya shekara talatin yana mulki aka kifar da shi me ya kawo kuma shi musulmi ko musulmi a matsayinku wato a dinga tunanin za a meka shi wato babbar wato kotu ta duniya kotun hague Dan a wato hukunta shi kaga wannan ba daidai ba ne kuskure ne yan ma hukuncin ne Ko ku yi masa a matsayinku na yan uwansa danginsa musulmi wannan ainihin ba daidai ba ne sannan muka fahimci abu na biyu wato wato bayanin sirrin da Allah ya haramta yin da'a ga kafirai cewa yin da'a ga kafirai da abin da suka kawo mu ce sam mu karɓa. in magana ce mu karba in aƙida ce mu karba in wake-wake ne da rere mu karba in irin shiga ce irin tasu mu karba wannan abin da zai haifar wa musulmi zai haifar wa musulmi ya yi ridda ya fada cikin riddawar iyazu billah ya sani ko bai sani ba wannan illa ce sannan muka fahimci ka'idar neman nasara cewa duk wanda ya nemi cin nasara ba ta hanyar Allah ba to ba zai ci nasara ba sai Allah ya kaskanta shi in kana neman nasara ta hakika tabbatacciya neme ta a wajen Allah shi ne mai nasara shi ke bada cikin wannan ayoyi ubangiji subhanahu ta'ala ya yi alkawarin zai baiwa wato musulmi nasara ta hanyar wato jefa wato tsoro ainihin wato cikin zukatan makiyansu su rasa wato kwanciyar hankali da kuma tashin hankali da tunanin kuma cewa suna tsoron musulmi kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan ya ce nusirtu bin ru'bi masirata shahar ya ce na ci nasara da firgici da tsoro da Allah ya jefa a cikin zukatan makiya alhalin tsakanina da su akwai tafiyar wata guda suna kullum a firgice suke a tsorata suke Allah yana baiwa manzansa nasara da muminai da tsoron da yake jefawa a zukatan arna duk da yadda wato arna ko ake yakin addinin musulunci za ka ga har yanzu duk da musuluncin babu shi da wata fawa ko karsashi ta hanyar wato da yawa daga cikin musulmin ba su rike shi ba aqidatan wa ibadatan wa mu'amala ba su rike shi a matsayin aƙida da ibada da mu'amala ba daidai duk da haka har yau musulmi suna wato lazana wato waɗanda ba musulmi ba suna ganin cewa suna jin tsoronsa don haka Allah ya jefa wato tsoro ga zuciyar abu sufiyan ya yi niyyar ya dawo zuwa madina wanda har manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma aka yi zai dawo cewa aka aka yi manzan Allah ce to duk wanda suka tafi Uhudin na aka yi aka fafata da su kowa ma ya fito a tare su kafin su zo manzan Allah aka fita daga madina har aka ce ma wanda ma aka yi masa miki ko rauni ko baya iya tafiya a ɗauko shi a kan abin hawa a fita da shi wanda kuma duk ba a fita da shi ba ko komin lafiyarsa ko ya zo ya ce za a fita kar a fita da shi aka fito aka sake fitowa aka zo wani wuri da ake kira amra'ul asad na ana jiran abu sufiyan zai zo abu sufiyan allah ya jefa wancan tsoro a zuciyarsa ya ji kai mun ji jiki fa gara dai mu koma mu ba da labarin nan duk da dai ba haka muke so ba abu bai yi daɗi ba amma yanzu mu koma a wannan yanayin mu dai koma a sake shiri ya je kudi a tafin aka koma kaka wancan tsoro da Allah ya alkawarin jefa shi cikin wato zukatan wanda suka kafirta ainihin Allah ya jefa cikin zuciyar Abu Sufyan da ‘yan kanzaginsa wato sakamakon shirkarsu da Allah da abin da suke bautawa Allah da shi wanda babu hujja ko dalili a kansa. Allah ya baiwa muminai nasara da wannan ainihin wato jefa tsoro da Allah ya yi ga waɗannan mutane sannan cewa ubangiji subhanahu wata'ala muka fahimci wato a musulani kulle da'awa malam yakun bi ashabiha hujja cewa duk da'awar da mai da'awa ya yi ta addini ko ta gaskiya matukar ba shi da hujja a kai to da'awarsa ba karɓaɓɓiya ba ce domin ana Allah ya zargi mushrikai ya ce bi ma billahi malam yunazzil bihi sulfana sakamakon shirkar da suka yi da Allah wanda babu wata hujja babu wani dalili da yasa suke bautar gumaka ko bautar wani Allah ko shirka ko kafirci cewa ashe duk mutumin da ya kayi wata da'awa da'awan nan da bata samu ingantacciyar hujja ba da'awarsa rushashiya ce da'awarsa ba karɓaɓɓiya ba ce da'awa ba ta zama ingatacciya tabbatacciya a addini sai ta zama tana da ingatacciyar hujja wato ƙur'ani da hadisi cewa tabbas wannan da'awa da'awa ce tabbatacciya da hujja da dalili sannan da'awar za ta zama wato karɓaɓɓiya su ne abin da muka fahimta cikin waɗannan ayoyi. ولقد صدقكم الله إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين نعم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وتنازعتم في الأمر وأصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ما زال السياق في أحداث أهد وقد تقدم في السياق قريبا نهي الله تعالى نهى الله تعالى المؤمنين عن طاعة الكافرين في كل ما يقترهونه ويشيرون به عليهم وعدهم, ووعدهم بأنهم سيلقي الرعب في قلوب الكافرين وقد فعل فله الحمد حيث أزم أبو سفيان أن يرجع إلى المدينة ليقتل من بها ويستأصل شعب شعفهم فأنزل الله تعالى ويستأصل شعفتهم فأنزل الله تعالى في قلبه وقلوب أتباعه الرعب فقد فعدلوا عن قزوة المدينة مرة ثانية وذهبوا إلى مكة ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمراء الأسد ولم يلقوا أبا سفيان وجيشه وهر ينزل سياج آيوي بيكوشي بقى yana mana bayanin abin da ya faru a wannan farfajiya ta uhudu siyaki ya gabata cikin ayoyin da suka gabaci wannan aya wannan aya ta 152 ubangiji subhanahu wata'ala ya hana bayinsa muminai su yi da'a ga kafirai cikin dukkan abin da arna kafirai makiya addini suka kawo kawai mu karba mu yi aiki da shi in majalisa ce a kawo ta doka da ta saba wa addinin mu fa aqida ce ai wato doka ce ko majalisa ce ta kasa dan haka yanzu za a zo a duba a duba wato abin da ya shafi gado a yi din hmm. gado hmm. tsakanin mata da maza waɗanda ainihin wato arna suna kallo su a wajen su dama babu wata doka ta raban gado ta ko fifikon mace akan namiji ko wani abu irin wannan a musulunci mu Allah ne ya raba gado da kansa ba wani ba zai zo ya ce ya kawo wata doka doka a majalisa ta kasa irin tamu cewa lalle a daidaita gado mata da maza da irin waɗannan makamanta wannan ba za a karɓa ba ba za a yadda ba ba za a yi aiki da shi ba ba wanda isa ya kafa doka akan wannan ga musulmi don Allah ya tsara ya kafa musu dokar dokar Allah ita za a bi ita ce daidai cewa ana Allah yana gaya mana cewa cikin da'a yadda ta gabata a daina yin da'a ga kafirai cikin duk abin da suka kawo sai a karɓa a ce ai doka ce ko zamananci ne ko ƙasa ko menene da abin da aka na shawara ubangiji ya ce kada a yi wannan kuma Allah zai sanya tsoro cikin zukatan waɗannan arna ko waɗannan kafirai na muminai na ga muminai su ji suna jin tsoro suna firgita suna tsoratar suna tsoron musulmi kuma ubangiji ya haka ga abu sufyan ya himmatu ya dawo madina wai ya ƙarasa sauran wanda suka rage amma Allah ya jefa wato tsoro cikin zuciyarsa da zuciyar wato waɗanda suke tare da shi ko sojojinsu suka ce kai gara mu koma idan muka ce mu tafi madinan nan mu tare su mu ƙarasa su to in ba mu ƙarasa su ba fa a ƙarasa mu don haka abin da ya kamata wannan ba shawara ba ce sai aka je sai ya samu labari ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba. labari ya je musu sun fito suna nan a hamra'ul asad a wani wuri kilomita takwas da madina sun baro madina suna nan suna jiran abu sufiyar ya iso na a kara ba ma sai a yaje madina ba suna kan hanya ce kai wannan ba shawara ba ce gara a koma kaga allah ya jefa wato tsoro gare su sai kuma aka koma bayanin farkon waccan nasara waccan nasara wato da aka fara samu da kuma karyewar nasarar da dalilan karyewar wata sai Allah ya kawo wannan aya don ta zama rarrashi da jaje ga abin da ya faru ga muminai da kuma cewa su ci gaba su tsaya cikin neman taimakon Allah Allah zai taimaka Allah ce wada qad sadaqakumullahu wa'adahu iz bi izni shi tabbas haƙiƙa farkon kara wannan Allah ya gaskata muku alƙawarin sa da ya muku na baku nasara a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya tsayar da waɗancan arruma waɗancan maharba hmm. ya ce ga inda za ku tsaya ya tsayar da mutum hamsin a wata ruwaya siya mutum talatin amma mafi rinjiyar ruwaya mutum hamsin ne karkashin jagorancin shi abdullahi bin jubai cewa ya zama shi ne jagoran wannan rindina ta kan wannan dutse na jamanin ruma don su kare waccan hanya kada ainihin wato Khalid bin Walid ya saɗaɗo ya yi wa muminai ƙofar rago don sun ba da bayansu ga dutsen Uhudu. Dutsen Uhudu sun sa bayansu wato ga dutsu kuma wacce hanya daga bayansu ɗin za ta zo. Amma yanzu Khalid bin Walid shine shugaban rindunar mahaya dawaki na su wato na mushrikan makka manzo Allah sallallahu alaihi sallama kwararre ne a fagen yaki kamar yadda yake kwararre a masallaci kwararre a duk jagoranci dan haka ya gano waccan hanya ga yadda za a toshe ta kuma ya toshe ta kuma ya gargaɗi waɗannan wanda ya ɗora a kan wannan dutse na jabal roma ya ja kunnan ya ce kada ku ban nan ko kun ga mun ci nasara kada ku bannan ko kun ga mu ake cin nasara a kanmu kada ku ce za ku kawo mana ɗauki domin manzan Allah ya san lashin shi ga Khalid bin Walid can nan ne hanyar da zai iya shigowa amma waɗannan maharba mutum hamsin da kibiyoyi da kwari da baka da masu a hannunsu ba zai iya kikitowa da lindinarsa ta mutum ɗari biyu ba ya ba hanyar nan haɗari ce gare shi amma idan ba kowa fa da haka manzan Allah ya musu gargadi ya ja musu kunni ya ce ta halin da kuka ga mu muna ciki kada ku abin nan kun matuƙar kuna nan Allah zai ci gaba da bamu nasara wannan nasara da manzan Allah ya alƙawarin Allah zai ba da ita aka zo ana farawa ana fara karawa ainihin wato aka fara kashe waɗannan mutane Allah ya ce wala qad sadaqakumullahu wa'adahu tabbas Allah ya gaskata muku alƙawarin da ya muku na baku nasara if na hunbi, izinihi. lokacin da kuke kisan waɗannan mutane da izinin Ubangiji subhanahu ta'ala kuke ainihin wato kashe su ma'ana aka wayi gari suka juya a guje har ya kai matan da suka zo da su ma irin abin nan hindu binti utuma matar abu biya da sauran waɗansu mata da suka ga cewa mazajensu sun cika wandansu da iska su ma suka gudu suka hau duwar wasu cewa za a kame su kenan a matsayin bayi kaga ainihin wato nasara ta tabbata sai ya zama ganima ma wato ake tattarawa tunda wanda za a yakin nan da shi ya gudu wanda aka samu aka far masa an make shi wanda kuma ainihin wato zai iya wani abu ya gudu don haka Allah maɗaukakin sarki yake gaya muminai yake rallashinsu yake tuna musu wani tuna kan hakika tabbas sadaqakum Allah wa'ada Allah ya gaskata muku alƙawarinsa istahussunahum bi izini, lokacin da kuke kashe waɗancan mutane da izininsa hatta idza fashiltum har sai lokacin da kuka samu saɓani kuka ɓalɓalci ana nufin wannan wato abdullahi bin jubair da rindinarsa ganin ana tattara ganima ai a nan muso ya kaure wasu suka ce mu sauka a tattara ganima da mu kada a yi ba mu abdullahi bin jubair ya ce ba haka manzan allah ya ce ba aka ce ai shugaba ai wannan hikima ce ta manzo Allah aka yi ta tawili me za a tsaya ya kuma yaki gashi wanda ake yakan nan kana gani yanzu tattara gani ma ake an kashe na kashe a sun gudu yace um shine hatta idza fashiltum wannan shine fashalun da aka samu jayayya aka samu mutum talatin da takwas cikin hamsin wato suka sauka suka ban mutum sha biyu kaga an samu wato fashalu kenan wata na za'atin fil an samu jayayya an samu abin da bahaushe ke cewa kace na ce a'a kaza ne ai ba ai ba gane ba ai mu sauka ai yafi ai wannan magana ai tawili ta yi. wa asaitum Allah ya yace kuka saba min ba da ma arakun ma bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so ma'ana na ganima akwai wanda wato sun fito yakin da sha'awar kaunar fatar su samu ganima an samu ganima ranar badar ba su ba a je da su ba su ma Allah ya ka ranar da in sun rayu suka aka fafata wato su ma wato su samu ganima min ba'di ma rafin mata tuhibbun bayan kun gani an nuna muku da kanku ma'ana kun ga ma tuhibbuna abinda wato kuke so wato na ganima ga ta ana tattarawa kuna gani ana tattara ganima da haka sai kuka sauka saba kuka sabawa jagoranku abdullahi bin jubair shine wato wanda ya manzo Allah ya tsaye shi ya bashi shugabanci don haka sai suka sauka suka suna neman wato abinda suke so shi ne ganima da haka sakamakon wannan khalid bin walid shine wato jagoran dawakin mushrikai shikenan nan ya zo ya karasa waɗannan waɗanda suka rage cikin uh, mutum hamsin talatin da takwas sun sauka waɗannan sha biyu ya gama da su kawai ana tattara ganima sai aka ji tsara suka yaƙi ya juye ta waiwaya wadda suke an gama yi musu ƙofar rago ba abin da za su yi don haka sai gudu shi kuma can ga ainihin wato ga shi ibn kumai'a wanda wato akma'ahu ahullahu wanda manzon Allah ya masa fakar addu'a akma'ahu ahullahu wanda karshe ma wanda shine ya jefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karya masa ya fasa masa wato goshi jini yana zuba a wata ruwaya ma sai da aka samu wato tabarma ta kaba aka kona aka sa wato toka domin jinin ya tsaya ita ce ma'ana kamar wato aidin kenan jinin ya tsaya manzan Allah yana cewa kai yuflihu qaumun shajju ra'sa nabihim wa huwa yad'uhum ila al-islam yaya mutanen nan za su rabauta wanda suka fasa kan manzansu manzansu yana kiransu zuwa ga musulunci samu alkhairi samu aljanna abin ya bakanta yayi yi baki kwarai da gaske shi wannan ibn a wanda ya wannan aiki karshe in ka karanta tarihi rayuwarsa za ka ga irin mummunan mutuwar da ya yi abin takaici shi bunsuru ne ma a cikin awakinsa ya kashe shi yana da awaki da yake kiwo da yawa ya fita wata ran kiwo ko ya ba yaransa kiwo an tafi da waɗannan eh, wato tumaki ko da awaki an hau kan wani tsauni suna kiwo sai ya je ya hau ya tsaya a wurin sai wani tafkeken bunsuru irin ɗan zariya ɗin nan wanda ake cewa ne kyarduwa irin wannan tafkeken bunsurin kyarduwa da ya ja baya ya danno rubas ya daki tsakiyar bayansa ya gangara wuyan kafiri ya karye ya mutu a banza haka irin mutuwar da yake nan don haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ce kuka bayan kun ga abin da kuke so minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai wanda shi duniya yake so abin duniya yake so ganima yake so akwai wanda lahira yake so abdullahi ibnu mas'ud ne ce in banda Allah ya faɗi wannan magana minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah abdullahi ibn abdullahi eh, ibn mas'ud yace wallahi wallahi ban san ban taba sanin cewa cikinmu ainihin wato sahabbai akwai wanda yake son duniya ba ma don haka wato sai da wannan aya Allah ya faɗa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah daga cikin akwai waɗanda suke son duniya sune wahumul ladina nazalu ila ila al hmm. sune wanda suka sauka farfajiyar yaki suka ba Abdullahi ibn Jubair da sauran waɗancan mutane waɗanda suka yi shahada Allah ce sun masarafakum anhum liyabtaliyakum sannan Allah ya sarrafa da ku gabarin su dan ya jarrabe ku da wannan jarrabawa sakamakon wannan rauni da aka samu da wannan kariya da aka samu sannan kuma wato aka ji suna ganin Khalid bin Walid su waɗancan mushrikai da suka gudu cewa ya samu shigowa ta baya ai dawowa suka yi kaga an ya zama kenan an sa su musulmi a tsakiya lokacin da kuma suna tattara ganima wanda suka gudu gashi sun jiyo musu da sara suka nan ta bayan su gashi sara suka can gashi dan yana yadawa cewa an kashe Muhammadu shiga ga tutar muhajirai a hannun musu abin umar shi kansa an sare shi ya yi shahada ya fada a wannan fage ga ainihin hamza babban manzan Allah sallallahu alaihi kafin wato a kashe shi ya kashe da yawa daga cikin mushrikan nan cewa gashi shi ya seta mashi ya danno masa a kirjinsa shi ma ya faɗi macece al'amura suka rikice nan take shi da Allah ce san sun masarafakum anhum Allah ya sarrafa da ku gafarinsu wato kuka shiga tattara ganima liyabata liyakum don ainihin Allah ya jarrabe ku gabarin wannan yaƙi da kuka yi sakamakon abin da ya same ku na wancan launi da waccan jayayya da wancan ainihin arrumat ma'arba suka yi da saba wadda suka yi sannan sakamakon haka ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara wannan to ubangiji subhanahu wata'ala anan zaka ce wato ubangiji ya san bayinsa farkonsu da su tun kafin ya halice su ya samar da su cewa waɗannan mutane cikin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne daraja ta farko su ne tabaka ta farko su ne khairun nasilin nas su ne fiyayyun mutane da suka fito cikin mutane ga baki ɗaya su ne khairul kuruni su ne zaɓaɓɓu cikin wato dukkan wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko menene matsayinka ko ƙimarka ko darajarka baka kai sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba cewa manzan Allah ce da za ka tara dukiya kwatankwacin dutsen uhudu dutsen uhudu dinnan maka muka ce daga farkonsa zuwa ƙarshen kawo mota sai ka ci kilo goma sha biyar sannan ka ƙarasa shi a ce ba kuma a sama kuma gashi a tsawo ya fi wato ya fi mita wato ɗari da hamsin a tsawo ƙaton dutse ne duk duwatsun da suke gabansu za ka gan su kankana ne cewa to ko da za ka tara dukiya ta zinare kwatankwacin tudun wannan dutse na uhudu ka ciyar sahabin da ya bada kwano ɗaya ya fi ka falala a wajen ubangiji kaga mutane ne na musamman cewa kuma ga kuskure an samu an samu saɓani da ƙaddarawar Allah don ya jarrabe su cewa wannan kuskure da suka yi sai wanda suka yi wa shine ubangiji sai ya ce wala kad afa anku tabbas Allah ya yafe muku to akwai wani katon banza da zai zo ce kuma ga sahabi mai laifi wanda aka yi wa laifin shine Allah ya ce wala kad afa anku tabbas ya muku afuwa wani sha'iri yana cewa izal habibu ata bi zambin wahidin mm. ja'at mahasin hubi alfi shafi'in yace idan masoyi ya kuskure ɗaya to sai a ga kyawawan ayyukansa da ya a baya wato dabbai ne sai su kawo masa mai ceto guda dubu yana da alherai dubu a baya da za su ba su ceto akan laifi ɗaya da ba kamar irin wato ɗabi'ar bahaushe ba shi ɗabi'ar bahaushe ka yi masa alheri ɗaya biyu aka kai tis'in da tara cikon na ɗari sai kai masa kuskure da in ya tashi sai ya rusa tis'in da tara ni ya mai da su kuskure gaba ɗaya sai ubangiji subhanahu wa ta'ala da adalcinsa ya ce wala kad afa ankum Allah ya yi muku afuwa tun ma kafin su mutu sun yi kuskure sun yi ba daidai ba kuma sun ga sakamakon ba daidan ba ai ba a ji daɗi ba da aka saba umarnin an manzan Allah ai ga abin da ya faru sai Allah ya ce wala qad afa anku sai ya ce wallahu zu fadlin alal alamin mutum Allah madau subhanahu wata'ala ma'abucin falala ne ga bayi ma'abucin falala ne ga mutane yayi musu falala wato daban-daban don haka yayi wa waɗannan wato sahabbai tare da abin da ya faru ubangiji ya musu wannan falala cewa ainihin wato ya yi musu falala babba don haka sai ubangiji ya ce mai a gaba in tus'iduna wa la taluna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون نعم وبنجي سبحانه وتعالى يتي إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون وبنجي سبحانه وتعالى يتي إذ تسعدون ai afa ankum Allah ya yi muku afuwa iz tus'iduna lokacin da kuka kareya kuka juya a guje wato kuka ba da husulin inkisari wal hazima bayan an samu wancan inkisari kareya da waccan hazima shine da waccan wato rauni da wancan ci baya da aka samu da cikas wato kuka juya a guje a wannan lokaci domin gudu ake ana cewa ana can shedan yana kar yana yana kira yana cewa kutila muhammad nan ibn kumai'a shi ma yana nasa duk al'amari ya abin nan nan take sahabbai sai suka juya a guje Allah ya ce istus nan kuma ga yaƙi ta baya ta gaba ta ko'ina ya shigo musu ta ko'ina don haka ba abin da za su sai suka juya wala taluna ala ahadin ba kwa waiwayawa ma ku ga wane ne ma a bayanku ma'ana kun juya a guje kun bar filin wannan yaƙi kun bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a baya shi kuma a wannan lokaci ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wan rasulu yad'ukum fi ukhraakum manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana na a baya ku kun juya a guje manzan Allah yana kiran ku a baya yana cewa ilayya ya ibadallah ilayya ya ibadallah shine aka farfado da wanda suka buye gindin dutse da wanda suke a hanya suke tafi suka ji muryar manzan Allah ya dawo domin an ce manzan Allah ma an kashe shi ga ganima da aka tara ta tafi ga nasara da aka aka fara ci duk ta tafi shine Allah yake fa asabakum ghamman bi ghammin dan haka sai bakin ciki akan bakin ciki ya same ku. bakin ciki na daya kuna cikin sa sai ga wani babban bakin cikin ya ƙara samun ku wanda ya fi na farko Allah yake fa asabakum ghamman bakin ciki na farko kenan wanne ne bakin ciki na farko bakin cikin farko da kuka haɗu da shi ai kun ci nasara kun kashe na kashewa tattara ganima kuke sai gashi an juyo kanku ko ake kashewa ba ganima kaga zanmu ne wannan bakin ciki ne akan wannan bakin cikin kuma fa asaba kum ghamman bi ghammin sai wani bakin ciki na biyan kuma biyawa baya sai kuka ji kururuwa ana cewa an kashe manzan Allah cewa an kashe manzan Allah wannan bakin ciki na biyu sai ya mantar da su na ɗaya na ɗayan shine wato rashin nasara da ta kwace da ganima da ta kwace cewa manzan Allah an rasa shi wannan bakin cikin kuma ya fi wancan shine Allah ce fa asabakum ghamman bi ghammin sai bakin ciki ya same ku a kan bakin ciki kuna bakin cikin takaicin rashin nasara da ganima sai bakin cikin cewa kuma gashi an rasa manzan Allah Allah ya ce ya yi muku wannan likai la tahzanu ala ma fatakum cewa an kira muku bakin cikin cewa an kashe manzan Allah dan ku manta yanzu zancen ganima ko nasara ga babbar asara ta faru domin duk wata asara da aka taɓa yi a duniya ba ta kai asarar rasa manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ba ita ce babbar asarar da har yanzu ba a maimaita kamanta a duniya ba anas bin malik yana cewa muran da manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya shigo madina rannan rana ce wanda duk wani abu da yake madina ko me ya sai da aka ga yana haske yana kyalli ran da manzan Allah sallallahu alaihi ya bar duniya lannan rana ce da duk abin da yake Madina sai da ya duhu dan haka kaga bakin ciki akan bakin ciki yanzu ana bakin cikin an rasa nasara da ganiba cewa kuma an ji manzan Allah ga abin da ya faru gare shi ya mantar da su wancan bakin ciki Allah ce ba a saba bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum dan ku kada ku yi bakin cikin abin da ku rasa na nasara ta farko da ganima alwala ma a asabakum kuma kada ku ji takaicin abin da ya same ku ga babban bakin ciki wallahu khabirun bima ta'maluna ubangiji tabaraka Ta'ala. khabirun ne masani ne wato daga abinda wato kuke aikatawa shine lokacin da wannan wato abu ya faru manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan yaƙi ya lafa manzan Allah sun koma tare da sahabbai an ga shahidai mutum saba'in waɗanda aka ƙirga su za a yi musu jana'iza a nan a uhudu wasu kuma ainihin wato za a tafi da su madina manzan Allah ya ce a dawo da su don haka manzan Allah yana gefen wani dutse tare da sahabbai don haka abu sufiyana yana jin wato takaici har yanzu sai ya hango mutane ta ya san mutanen madina ne mutanen manzan Allah ne shin an sun kashe a manzan Allah sai abu sufiyan sai ya hau wani tudu wani yashi ya kalli waɗannan mutane ya ce a kawai muhammad da ƙarfi akwai muhammadu a cikinku sai manzan Allah ya ce kada wanda ya ce komai a kawai ibn abi kuhafa akwai ɗan abu kuhafa a cikinku manzan Allah ya ce a shiru a kawai umar manzan Allah ya ce duk kada an samu su kada a ce komai har sai kada a ce komai sannan sai ainihin wato sai ya kalli shi abu sufiyan ya kalli wato lindinarsa wa ƙara ya ce amma ha'ula ifakar kutulu waɗannan gaba ɗaya an gama da su an kashe su kenan na kira ban ji murya kowa ba nan umar bai san sanda ya ce ka zabta ya adun wallah ba ya yi magana maki Allah ƙarya kake faƙar ƙalaka man yuhzi ka bihi Allah ya bar maka har yau wanda za ka kaskanta da su sai sai ce oh hubal ya kira wato gwankinsu shine hubal akwai lata da mana da uzza sai ce oro oh, hubal sai wai huban ta ɗaukaka ƙungin su ya ɗaukaka sai manzo Allah ce ku bashi ansa suka ce Allahu a'ana wa ajal mm. sai ya ce lana uzza wa la uzza lakum ai su suna da gunkin uzza ba ku da uzza manzo Allah ce a bashi ansa suka ce Allahu maulana wala maulana Allahu akbar ansa da abin da da irin wannan wato yayi kuwa da yato saboda kurewar lokaci dan nake ga ya kamata mu tsaya Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci a rayuwa ki daya ya yaye mana matsaloli da damuwar da take damu mu ya kawo mana sauki da afuwa cikin wannan al'umma tamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh